Takaitacciyar nasiha daga taskar Malam ƙarƙashin kulawar IHOM. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله dan uwanku Malam Abbas ke gabatarwa tare da bakon malami Malam Zahraddin usman Malam Zahraddin a dan nasiha da muke a takaice yau ina so mu yi waiwaye mu duba game da abin da ya shafi dogaro ga Allah a musulunci. A Hausa sun ce Malam Zahraddin dogaro ga Allah jari. Hmm. Shin haka yake a shari'ance ma dogaro ga Allah jari ne? ai in an ce jari mala abbas ana nufin abin da zai tafiyar da rayuwanka watakila in kasuwanci ne wanda za ka rika samun riba to abin da ake nufi kenan na'am kuma lallai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ayoyi ma na alkur'ani sun nuna mana cewa duk wanda ya dogara ga Allah ya yi ma kanshi tanadin jari mai matukar girma idan muka duba rayuwar manzo sallallahu alaihi sallam da sahabbai babban misali ma idan muka duba alkur'ani annabi ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da aka jefa shi a wuta mai Allah maɗaukin sarki ya ce ma Allah ya ce kulna ya naro ni bardan wa salaman ala Ibrahim kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ki kasance mai sanyi da kuma natsuwa ga annabi Ibrahim to me annabi Ibrahim ya faɗa kafin abin ya faru kafin ta zamo hakan hasbunallahu wa ni'mal wakil na'am to kaga ya nuna dogaro yake ga Allah sai Allah maɗaukin sarki ya nuna mishi cewa to duk wanda ya dogara gare shi to fa lalle yana da mafita a rayuwa saboda haka dogaro ga Allah babban jari ne malam Abbas na'am wato malam Zaharuddin uh, wannan dan uh, jimla da ka kawo na karshe da uh, fadin Allah subhanahu wataala hasbunallahu wa ni'mal wakil sai tuna min lokacin da mushrikai ma suka taru suka taru don su cutar da manzon Allah da sahabbai su ma suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allahu akbar saboda haka dogaro ga Allah babban jari ne babu jarin da ya kai wannan jari a duniya to Allah ya samu dace Allah ya ba mu ikon dogaro da shi sa'annan kuma Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muka ci Allah mayar da malam gida lafiya assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah